الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يومنا لا اللي تنم نظر نكو ثلاثين وتا وتا رجب شاترا ga 30 ga watan rajab shekarar hijira 1447 wanda ya daidai da shekara ga watan daya shekarar miladiya 2026 a wannan gari mai albarka na makka wannan darasi shi ne na biyu a cikin karatun wani littafi jawabu da itirazatul misriya a al-fatwa al-hanawiyya na ashirin. آه، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وندي كردي بسبا وسوان ردي أكي مساء كلتا فتوسى وداك أكا في سني الفتوى الحموية وندو نمالمي ذاكي كرا آه، أحمد بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الغني وأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني المصري السروجي ya masa a mun kawo tiradat da shi wannan malami wanda yake wa shekul islam ibn taimiyya akan ayoyin sifat ayoyin al'asma'i sifat waɗanda a kansu ne aka yi ibn tambaya wadda ta zo masa daga garin hama da ƙasar siriya ƙasar sham ya kuma ba da ansar wannan tambayoyi ko wannan tambaya tsakanin azhar da la'asar wanda ita ce alfara ko alfatuwa ko alfutiya alhamawiya to wannan malami ya itirazi da batutuwa daban-daban wanda shekul islam ibn taimiyya duk sai da ya koro su kamar yadda suke a cikin littafinsa kafin ya shiga bashi ansa daga ciki akwai maganar cewa wai hadisan da ya ta kawowa hadisai ne ahad na farko ya tabbatar da ingancin su kuma na biyu hadisai ne waɗanda suke la tafilul ilm ba sa tabbatar da yaƙini da tabba da wato ba tabbaci babu maganar yankewa ɗari bisa ɗari cewa haka suke eh, sannan nusus ne waɗanda ba na sannan ayoyi ne waɗanda ba nusus ba ba nusus ba yana nufin ma'anoninsu ba ma'ana ɗaya wacce za su iya ɗaukar wasu fuskoki na ma'ana wato zawahir ne kamar yadda suke cewa zahir shi ne yake ɗaukar ma'ana guda biyu amma ma'anar farko ta fi ƙarfi saboda dalilin da yake nuna haka akwai wata ma'ana da zai iya ɗauka amma tana da rauni to shi suke cewa zahir to ya ce duk hadisan da ya kawo zawahir ne ba na so su ba shi ne ibn taymiya yake masa raddi kan cewa rigar magabata hanyar magabata wajen shi ne fassara alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam su kawo ayar alkur'ani su kawo hadisin da yake daidai da wannan ayar yake tafiya tare da wannan ayar ya dace da wannan ayar kamar da ake fassara hadisi da hadisi ake fassara qur'ani da qur'ani ake fassara ma ake kawo maganar at-taura da ta yi daidai da maganar alkur'ani kamar da ya faru a hadisin da jashi hadisin da hadisin umar salama da kawo batun inda jafar ibn abi talib ya karanta alkur'ani sannan shi na jashi yake cewa inna haza wallazi ja bihi musa la yakhruju min mishkatin wahida wannan abin da ya faɗa ko ya karanta da abin da annabi musa ya zo da shi suna fitowa daga alkuki ɗaya sannan ya kawo batun warakatu da naufal wanda shi ma lokacin da nana khadija ta je da annabi sallallahu alaihi wasallam wajensa ta ba shi labarin abin da ya faru da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na saukar mala'ika da ya gare shi da suratu ikra wanda shi ne sauka ta farko a lokacin yake cewa hazan namus alladhi kana yati musa wanda shi ne ɗan saƙo wanda yake zuwa wa annabi musa alaihi salam shi ne mala'ika ce to wannan ita ce hanyar da aka sani cewa eh, duwar abu da ya zo alkur'ani aka samu ishigensa ya zo a hadisi ana hujja da hadisi don tabbatar da abin da ya zo a cikin alkur'ani sifofin da Allah sifanta kansa da su a cikin alkur'ani to haka nan idan annabi ya sifanta su da su a tabbatar da su cewa haka sifofin Allah suke kuma wanda ita ce hanyar magabata hanyar magabata duka abin da ya zo a cikin alkur'ani suna faɗin hadisan da suka yi munasaba da su a wannan babu da sauran babubuka na shari'a kawo magana tsahara azumi zakka hajji jihadi duk ayoyin da za su koro a babubuka za su kuma koro hadisan da suka yi tafi tare da su suke bayyana abin da wannan ayoyin suka zo da su suke tabbatar da su suke kuma bayyana abin da ya zo a dunkule ko kuma wanda ya zo a sake amma annabi ya masa kaidi da ire-iren wannan da yawa ya ta kawowa haka nan babin sirar annabi sallallahu alaihi wasallama da ma haka alkur'ani ya zo da matutuwa daban-daban da ya danganci sirar annabi da sirar sahabbansa da abubuwan da Allah ya musu na baiwa na ni'imomi wanda alkur'ani ya zo da su a dungule hadisai kuma suka yi bayanin yadda abubuwan da suka faru ce to haka aka sani aikin musulmi kuma abu ne da duk musulmi suka ittifaki a kansa har shi kansa mai jayayya ya yarda da wannan kusan haka ya taso kuma haka ya samu ana yi haka ibn taymiya ya ce bai zo da wani abu da sabo ba ya ce wa bi hadha jarat adatu al-adatu a'immati salafi wa atba'ihim al-munsifi al-musannifin fi al-abwab an yadhkuru al-ayat wal ahadith al-munasibata fi hadhihi al-abwab wa ghayriha كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعدهم من سائر الأئمة فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما يحتجون على أحاديث النزول وصحة معانيها بما في القرآن من آيات المجيء والإتيان ونحو ذلك وهل ينكر ذلك من له أدنى أقل وإيمان وهذا يجي لو أنني wannan ne al'adar limaman magabata ta gudana da wanda irin wannan ne al'adar su ta gudana almusannifi na fil abubuwa waɗanda suka yi littattafai a kan babi babi an yadkuru al'ayati wal munasi ba fi hadhihi al-abwab wa ghayriha sun tashi su ambato ayoyi da hadisan da suka yi daidai da waɗannan babubbuka da suka kawo da sauransu kama fa'ala al-bukhari kamar yadda imam al-bukhari ya yi a littafinsa sa jamiu sahih domin qablahu da waɗanda suka gabace shi waɗanda suka yi rubuce-rubuce suka yi su alal abuwak kamar asabar musannafa kamar musannaf na ibn abi shayba musannaf na abdurrazzaq sana'ani da su irin littafin muwatsa na imamu malik duk aka haka suka gudana mamman ba da da wanda suka zo bayan waɗannan kamar imamu muslim kamar ah, abi dawud kamar nasa'i kamar ibn maja kamar dara kamar albayhaqi duk wanda suka yi rubuce-rubuce alal abuwak akan haka suka gudanar da littattafansu su kawo ayoyi su ka hadisai wadanda suke bayanin abin da waɗannan ayoyin suka zo da su fa'in imam ahmad domin al'imam ahmad da ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn rahuya alhanzali wa da wasunsu daga cikin magabata ya ala a hadisin nuzuli suna yin hujja bisa ga hadisan da suka zo masu nuna saukar Allah subhanahu wata'ala kamar hadisin Abu Hurairah da ke cikin Sahih Bukhari yanzilu rabbuna ubangiji mu yana sauka sama'i duniya ila sama'i duniya yana sauka sama ta ta kusa fi sulusul akhiri min hina yabqa sulusul akhiri min al-layl hina yabqa sulusul akhiri min al-layl lokacin da sulusun karshe na dare ya saura yana cewa wani da omi fa'astaji bala ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له wane ne zai roƙe ni in an samu sa waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafara ta in gafarta masa da irin wannan hadisai wa sihhati ma'aniha da da da da ingancin ma'anonin su bima fil qur'ani da abin da zo a cikin alqur'ani من آيات المجيء نا آيون دسكي مغانا أكزوان الله وجاء ربك والملك صفا صفا والإتيان كو آيون دسكي تكي مغانا أكزوان الله آه، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله آه، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي بينهم بالحق هكنيكو وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة آه. saboda haka kaga Allah ya faɗi waɗannan abubuwa waɗanda suke nuna sifatun lahil eh, alfa'iliya sifatul fa'iliya wato sifofin Allah da suke kunshe da wani aiki da yake sun ana ce musu al saboda suna nuna cewa ubangiji yana yin abin san da ya ga dama ba wai koyaushe ne yake cikin yin abin ba kamar eh, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك kaga ba zuwa ne na koyaushe ba lokacin da abin zai zo lokacin ubangiji zai zo wajen a rabuka wani malaku safin safa lokacin da Allah zai zo lokacin da mala'iku za su zo sahu sahu saboda haka wata sifa ce ikhtiyariya ba sifa ce azaliya ba kamar ka ce sai sifatul azaliya amma ba a ce wacce take zatiya ba kamar ka ce sifatul yadi da sifatul rijili eh, wannan sifa ce zatiya sifa ce zatiya amma sauran sifofin da ake cewa sifatul fi'liya yana yin su sanda ya ga dama ya fa'alu kaifa sha'a wa mata sha'a wa liman sha'a ga wanda ya ga dama kamar ya yi fushi kamar ya yi ya yarda misali ya yi rahama da sauransu ya sifantu da sifartun al'azal amma kuma yana yin su sanda ya ga dama ga wanda ya ga dama waɗanda su da sifatun layi fa'iliya al-ikhtiyariya to su ne ake ta baba da su akan tabbatarwa da Allah waɗannan sifofi shi to haka nan mun gama gabata sai su kawo a sifatin nuzul misali sai su kawo kuma ayoyi da suka yi magana akan maji'ullah suka yi magana akan itiyanullah waɗanda waɗannan dukan sifofi ne fa'iliya ikhtiyariya wanda yake nuna cewa eh? a duk sai na rufin zuwa yana nufin zuwa ba lafazin da da aka yi amfani da shi a kowace aya shi yasa suke maimaita kowane lafazi da yadda ya zo a cikin ayar na'am su kaga wannan duk yana nuna cewa ashe ubangiji ya sifantu da jinsin waɗannan sifofi in sun zo a hadisi to ba za ka yi inkarin su ba kamar yadda baka yi inkarin na alkur'ani ba duk da cewa su waɗanda ake gardaddami da su suna musu tawili ne sai waje a rabbuka ai wajen a amro rabbika sai al'amarin ubangijin ka ya zo to kaga sun ɗauke aikin daga kan Allah sun mai da shi kan wani al'amarinsa wanda su kuma ahalus suna cewa a in al'amarin yake nufi sai faɗa al'amarin kamar yadda ya faɗa halin هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ga duka ubangiji ya faɗi kowanne ashe inda a ce ubar ne yake nufi shi wasu ya ce auya a ce abu rabbika ko ya ce auya in ta ce hul mala'ikatu auya a ce rabbuka auya a ce ba'du ayati rabbika kaga kowanne ashe akwai shi daban in ubangiji shi yake nufi sai ya nasanta to babu inda annabi ya nasanta Allah ya nasanta haka babu kuma inda annabi ya nasanta haka to kaga dauke ayoyi daga zahirin su ko in ce daga nassin su a kawo tawili yana bukatar musamman ga sifofin Allah waɗanda suke gaibi ne shi ya fi kowa sanin kansa suna bukatar sai da nassi karara wanda yake nuna haka shi ne jayayyar da ake yi to ce wa hal yunkiru zalika man lahu adna aqlin wa iman shin akwai wanda yake da karanci ko mun karancin hankalinsa ko mun karancin imaninsa da zai inkarin wannan abin da ya faɗa cewa magabata suna yi ya ce ba haka suke yi ba ba wanda ya sai karyata tun da abu ne shi nan a karara ga littattafan su nan ana tare da su ana karantawa ga wasu su zo daga baya su ce a'a sai an canza al'amarin ya koma yadda su suke so to akwai rigima ce wanda ba ta da gado wa ayyu ma ahsanu yace to ka gaya mun wanne ne yafi kyau al istidlalu ala ma'ani llahi a kafa hujja da dalili akan ma'anonin ma'anin kitabi أكم معلوم القرآن بما رواه الثقات الأثبات ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله المبين لما أنزل الله عليه شن ونني في تو أي هجة أي دليلي أكف دليلي أكم معلوم للتافع الله شن القرآن أبند أمن تتم ما لم يسكر ويتوه amintattun mutane al'asbatu kafaffu a cikin ilimi warasatul anbiya'i magada annabawa wa khulafa'ur rusuli kuma hadifofin manzanni an rasulillahi suka ruwaito daga ma'aikin Allah al-muballighi anillahi wanda yake isar da sako daga Allah al-mubayyin bima anzalallahu alaihi wanda yake bayanin abin da Allah ya saukar masa ayi hujja da wannan wa bima qalahu as-sahabatu ayi hujja da abin da sahabbai suka faɗa maganganun sahabbai kenan wattabi'una da abinda tabi'ai suka fada wa a'immatul huda da abinda limaman shari'a suka fada wa ta'wilul qur'ani allazi huwa tafsiruhu bi hadhihi turuq a fasar alqur'ani ayi tawilin sa shine tafsirin sa da waɗannan hanyoyi shine yafi shi yafi kyau a karɓi maganganun da waɗannan amintattu suka rubuto daga annabi da maganganun da aka ji daga bakunan su sahabbai da tabi'ai da limamin shari'a a fasar alkur'ani da wannan shi ya fi am yi ukazu tafsirin alkur'ani wa ta'wiluhu wa bayanu ma'anihi min a'immatid dalali wa shuyutit tahajjahumi ko kuma ko ba ana karbar tafsirin alkur'ani da tawilinsa da bayanin ma'anoninsa daga limaman bata da shehunan jahamiyanci wato mabiya jihar ibn safwan wanda suka rushe wa Allah sa. wali itizali da shehunan mu'tazilanci kal'allaf kamar al'allaf wa nazam wal marisi da dukkan su waɗannan manya-manyan shehunai ne a cikin harkar itizali cikin harkar mazhabar abinan mu'tazila wa da ire-iren waɗannan wanne ne ya fi dacewa mu koma ga waɗancan sahabbai da tabi'ai abinda suka ji daga annabi da maganganun da suke faɗa na bayanin alkur'ani mu ɗauka shi a matsayin shi ne fassara alkur'ani ingantacciya ko ku a mu bar nasu mu dawo mu karɓi maganganun allah da nazam da almaribishirin marisi da irin waɗannan manya-manyan malaman da aka shaida tarihi duka batattu ne suna bin mazhabar mutazila mazhabar jahmiya sai su ne masarar su za mu ɗauka mai amfani da ita ai kamar yadda 'yan kala kato a yau wato su suna kiran al'ummar musulmi ka kak da ko ina a duniya duk su watsi da abin da aka rawaito daga annabi da abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai na bayanin alkur'ani a dawo a karbi bayanin daga wajen su su su da wannan aya da wannan su hada su wancan aya suna magana kan wani abu su dora ta kan kaza su kaza za a yi da wannan ayar wanda mu ya daka <laughs> ila jarahika in za ka dora hannu a sallah kenan da ire-iren waɗannan a ce su ne za su yi maka bayan alkur'ani duk ka bar na sahabbai na tabi'ai duk sun karyata maka su amma sunan suna nan daram su ne masu bayan alkur'ani kenan shi kansa annabin an sauke shi daga kan wannan matsayin litu da nasi zuwa da za su zauna akan kujera eh, sa a masa kyamara shi ne yake bayan alkur'ani tunda dai in ya ce alkur'ani zalla sai ba alkur'ani ya bayanin kansa mana eh shi kenan sai kawai ko ba ya ba ya karanta da kansa shi ne zai sa ya karanta ko ai sa shi ai ba shi aka sa shi ya karanta mutane ba so sai ba alkur'ani ya karanta kansa ko kuma in ma shi ya karanta ya ba alkur'ani ya bayanin kansa da kansa amma shi yake bayani da kafa hujja da haɗu wannan aya da wannan da waccan da waccan ya yi lissafi ya lissafa wannan kaza wancan kaza to ya bada kaza wannan bayanin nashi ne ba alkur'anin ne ya ce masa ka yi haka ba ba alkur'ani ne ce haka nake nufi ba to kaga anan akwai abin da shi fa alkur'anin nan ya sauka ne munajjama ya sauka ne ba jumlatan wahida ba eh ya sauka ne ala muks alkur'anin faraknahu litaqra'ahu ala an-nasi ala muks wa nazzalnahu tanzila to saboda haka to shi yanzu in zai fitar da adadin sallah sai ya dauko duka daga alfarko alkur'ani har karshe sannan aka samu adadin raka'o'i to kaga sallar kenan ba an fara ta da raka a ɗaya kenan ta koma raka <laughs> biyu a rana ta koma tun da ba lokaci ne don aka saukar da abin bayi bari a ce lokaci ɗaya mu kuma da muka sani lokaci ɗaya aka farna ta sallah lokaci ɗaya Allah ce a ƙi salata wa atu zakata ku ba da sallah ku ba da zakka lokaci ɗaya aka ce ku yi ba wai eh, zama aka yi wa sai da alƙur'ani ya gama sauka sai shekara ashirin da uku sannan sannan sallah ta kammala sannan aka samu sallah a zahara aka samu la'asar aka samu magariba aka samu isha'i to kaga mutum zai ta rigigimu haka sannan ayar yana a cikin salata wa atun zakata wa atun zakata ana maimaita ita ba wa atun zakata din to kaga shi ma sai ka irin safa sau nawa aka faɗa shi ma a kullum sai mu bada zakka sa sau tunda ba su ne suka bada sallah ba to sai su bada zakka ma haka kenan me yasa ka rabe ita zakka ba ma ganin cewa kana kiran mutane cewa kullum su yi zakka iya adadin yadda ta zo alkur'ani a kullum tunda cewa sallah ai a kullum ne to ita ba zakar dan me zaka ce ita ba a kullum ce to kaga duk rashin hankali da rashin tunani to shi ne mutum ya kita in sai mu bar waɗancan bayan Allah wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji maganganun sa suka rawaito mana abin da ya faɗa su ma suka fahimta suka ga abin da suka fahimta sai mu bar su sai mu da mu dauki tarkace a lokacin shi irin waɗanda zai ambata su ne waɗancan manyan shehunan batan na farko su al'allah su ibrahim nazam da irin su bishir albarisi waɗanda suka halaka duk da a hankali waɗancan sun waɗannan namu hankali nesa ba kusa ba da ilimin da komai tazarar sama da ƙasa ne da waɗancan ba duk da haka dai matattu ne tunda suna kira akan a bar wani abu na na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen da su waɗancan ba duka hadisai gaba ɗaya suka tarkata suka zubar ba kamar da waɗannan namu da hadisai da maganganun malamai da fiqh da komai da tafsirai duka gaba ɗaya daban aqida da wai duk a tattara su da a watsar a dawo kawai a turki a gaban su su za su yi fashin baki ai wato haukan haukan ba kaɗan ba ne eh wallahi yace fa inna hadhihi at-tafsirat wat-ta'wilat anhum wa an amsalihim da irin waɗannan tafsirori da tawiloli da ake samu daga wajen irin waɗannan shehunan batan wa an amsalihim da ire-irensu aw yunqalu zalika an ba'd ahli al-lughati ko an qalto wani tafsiri da wata aya ko wani wata kalma da ta zo a aya daga wani sashi na ma'abuta arabiya wato ma'abota lugar arabiya ba wai dukansu wani sashi daga cikinsu allazi ya takallamu fihi bi nau'in min az-zanni wal hawa wanda shi ma a cikin abin da yake magana akan sa yana yin sa yana yin magana sa da wani nau'i na zato da san zuciya wa in kana a'immatul arabiyyati wa ulama'uha ala khilafi ko da ko limaman larabcin na da malaman larabcin na gaske sun saba wa maganar da yake a ce kuma kan maganarsa za a koma wajen fasar alkur'ani kaga anan akwai akwai daurewar kwakwalwa da toshewar basira wa ayyuma ahsan wani ne fi kyau الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفاظ رسول الله صلى A kawo hujja a bisa أبسا معنونا القرآن da lafazin shi kansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lafazin da ya amfani da shi wa alfazin ta da lafazan da sahabbai da tabi'ai suka yi amfani da su allati yustafadu biha ma'ana al-ayati wanda daga lafazan annabi da lafazan sahabbai za a fahimci ma'anonin ayoyi alal khususi wa huwa al za a fahimci ayoyin akan wato shi takamaimai abin da ake magana akan sa tace da tijar da ake magana akan ta cikin maganganun za a fahimci haka wa yu'lamu biha lokacin lughatu allati nazala biha al kuma da wannan lafuzza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai za a fahimci harshen da al ya sauka da shi wanda suna magana da harshen larabci da harshen su kuma al ya sauka a lokacin kuma harshen nasu bai gurbata ba da ujma bai gurbata ba da shigowar wasu abubuwa sababbi a laraba ne ashah ɗan tsagwaron larabawa waɗanda ta gaba ta baya ta ko'ina larabci ne kawai a bakin su. a ce abin da ya zo daga bakinsu da sahabbai da tabi'ai da shi za a fasar alkur'ani abin da aka suna magana da shi shi ne ma'anar alkur'ani da yake sauka da abin nan ɗinsu wa biha khataba an sallallahu alaihi wasallama wa biha khataba an sallallahu alaihi wasallam bin naql sahih thabiti da wannan harshen da alkur'ani ya sauka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana bin naql sahih thabiti da maganar da ta tabbata ingantacciya da aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda duk zai zo ta hanyar isnadi sahihi tabbatacce da babu kokonto cikin sanadinsa babu kokonto cikin hanyar da ya biyo awul istishhadi ala zalika bi baitin min shi'ri ko ko a bar duka wannan za dauko wani baiti na wani mawaki watakila musulmi ne watakila ba musulmi bane wanda ya zo daga baya ana hujja da maganarsa yace ce ka ƙaulihi kamar faɗar al'akbal wani mawaƙi ne amma ba nasari ne ma ba larabi ne amma kuma kirista ne to cikin maganarsa cikin waƙensa yake cewa su mastawa bishirin alal iraki min gairi saifin wa dabin muhraki cewa bishir yana magana wani basalaki mayaƙi da ya yaƙi ya yi wato ya kwace ƙasar iraki yake cewa sannan bishir istawa alal iraki kamar ya mallake ya mallake iraki min gairi saifin ba tare da amfani da takobi ba min mahuraki ko an zubar da jini wato cikin ruwan sanyi ya ba mai iraki sai suke cewa wannan shine za a fassara ar-rahman al-istawa ta istawa ai istaula saboda bishir ai ba daidaita yayi akan iraki ba a mallaka ta yi tunda kuwa ana amfani da wannan istawa alaka za ana nufin istaula to haka ya kamata a fasara alkur'ani to sun bar maganganun da suka zo na Allah da manzansa da sahabbai da tabi'ai wanda suke tabbatar da uluwullahi azza wa jalla suke tabbatar da eh, sikirarin ubangiji ala arshi sun koma suna hujja da watsar wani mawaƙi. kuma kuma kirista to yanzu wannan shine shine a hankali yafi mu bar maganganun su da sassara da suka yi wa ayoyin da man lafazin manzo Allah ba zo mu dauki lafazin lafazin bishir abin da lafazin al-akhtal a ce da shi za mu yi hujja wajen tawilin istiwa'in Allah subhanahu wata'ala sai ismastawa kaga sun madin nan ismastawa ala bashirin ala iraqi da ba shine ke da mulkin iraqin ba wasu ne suke da ita ko daga baya zo ya same ta shi kuma Allah da aka ce su nasa ala al'arshi shi ba na wani ne da <laughs> to to kaga ai ma ba ta fito ba ka dauki wanda akan cewa shi ne eh, eh, shi ne ma'anar yace wannan shi ya fi a hankali wa kaulihi ko mu ɗauko maganar da ake danganta ta zuwa ga Hassan baiti ne da rajar da ake dangana shi zuwa ga Hassan النساء بنا عفوا آه, آه، إيه؟ إيه، أنا أقول لك لا أقول لك بيتي لا كقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وأنا شيني أخطل من وأنا شيني شيني أخطل من إيه في وأنا النبي ثم استوى بشر لازم أباسا واقع شي ما أنا دمنا تشيل أخطل wasu su kawo shi ba su danganta shi ba ko wasu ka su danganta shi eh, wancan innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala al fuadi dalila cewa zance yana can cikin zuciya a shi harshe tafinta kawai yake yi na zuciya wato ah, tunda suna tawilin maganar Allah ahlus sunna suna ce maganar Allah kalamun ne bi sautin wa harfin kalami ne bi sautu harf yusma'u kuma walau lahu huruf haka maganar Allah take da haka da alkur'ani da ake karantawa da huruf din nan maganar Allah ce maganar da shi sautin da kake karanta sautin ka ne amma annabi Musa lokacin da Allah ya kira shi ya ji sautin ubangiji misali to su kuma waɗanda suke inkarin wannan wato asha'ira da sauran ahlul kalam al-mutakallimi suna ce a shi maganar Allah ba yi da sauti ba yi da harafi ba yi da sauti ba yi da harafi wannan kawai shi alkalamun nafsi ne a zatinsa abin yake kawai sai face zatiya a zatinsa idan eh, idan ya so sai a fassara maganar da yake da ita a tare da shi sai ta zo a sigar ibraniyanci in a taura ce ko ta zo a sigar larabci alkur'ani ne amma ba wai sautin ake ci ba kalamun nasi ba don kuma don su kasu tabbatarwa da Allah a sifar fa'iliya tunda alkalam ai magana yana da farkon magana da ƙarshen magana akwai sanda zai fara akwai sanda zai gama to su kuma suna ganin a aka yi haka to kenan an tabbatarwa da Allah hululul hawadisi wani abu fararri ya haɗu da Allah saboda haka in ya zama akwai wani abu fararri da zai haɗu da Allah ya zama shi ma fararri ne kenan saboda haka sai su kore cewa baya magana la ya takallam da ce mu'tazila wanda da ya zo cewa ah, abul ala cewa ya karanta masa karanta masa alkur'ani ah, wa kallama al'abinan afuwan ah, wa kallama Allah Musa taklima ko ya karanta masa su wa kallama Allah Musa taklima saboda ya zanto Musa da yi maganar ba Allah ba ka ce Allah ya koma fulun bihi shi ne aka yi wa magana Musa kuma shi ne fa'ili eh. ya ce ya zan yi maka haka in canza alkur'ani eh, shi da shi shi ba ƙari ne yana da ruwaya ta ƙur'ani in ya karanta ka za a ce haka alƙur'ani ya sauka wa kallama Allah Musa akwai wannan kira na ce ta ce take Allah Musa ta klima sai ce da shi to in na karanta maka haka yaya zan yi da wa kallama hu rabbuhu to kallama hu shi da mirin damirin damirin muttasil wani ba zuwa sai a mahallin nasu ba ba zai zuwa mahallin ba zai zama mahallin rafi ba wa kallamahu rabbuhu dole rabbuhu ba zai zama kallamahu rabbahu ba a larabci ba zai taɓa yiwa haka ba saboda shi wannan hudun ba zai baya zuwa sai mahallin nasbi shi aka yi wa ba shi yayi ba to wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai magana da shi yace to ina karanta maka wacce da kake so ya zan karanta maka ita kuma wannan zai kore shi ta tashi ba shi wuri to saboda korewa Allah zance alkalam sifatul kalam sai ka wannan alhadisun nafsi ne a annabi musa da allah subhanahu wata'ala ya yi magana da shi wa matar kabi ya minika ya musa kala ya asa ya tawakkawa alaiha wa shi mai alama ganabi wale fi ha ma'ari da ukra kala alkiha da sauran magagaru da ya da shi shi a yi duka wannan annabi musa kawai a ciki ba wai sauti ya ce kawai a ciki wasu sai a yi bishiya aka sakar wa ma'ana sai sautin ta yayi daga nan su ko masu yin hakika sai suka samu cewa to mutum ba zai ce Allah ne inni ana Allahu da ce, inni ana Allahu ce to shi tun da ne bishiya ma za ta faɗa kuma dan adam ya fi bishiya daraja to shi ne ba zai ce inni ana Allahu ba to su ba sai suka samu wata wata kafa waɗancan su suka buɗe ta ko da suka ga a ah, to ga wata kofa da ruwa za mu yi amfani da ita mu ce mutum ya ce wa kansa shi Allah ne eh, da kaga eh, Allah subhanahu wata'ala ya ya ce ni ana Allah hmm. eh? to Allah ne zai ce ya ce za ni ana Allah eh? la ilaha illa ana fa'budni ya ce ta faɗi wannan ta ce a bauta masa <laughs> to da ire-iren waɗanda ya ce to yanzu sai mu saki hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin sahabbai da mutabi'ai ko kuma ɗauko maganganun wani mawaki wani ma ba mu san waye mai wakar ba shi wani al'akhtar nasarani ne ba da an sani ba sari ne shi yake magana sa akida sa dama gurbatacciya ce in ma abin da yake faɗa hakan ne saboda ka mu ce ai zance na can a zuciya shi harshe kawai ta fitaki wa qaulihi da magana da suke dangana ta ga Hassan amma babu wani isnadi sahihi zuwa ga Hassan ibn cewa yana cewa wujuhun yawma badrin naziratun ila ar-rahman ta al-falaha wasu fuskoki yawma badrin ala da yakin badar naziratun suna suna duba ilin ar-rahman fi naziratun sai to da yake su mu'tazila suna korewa Allah suna kona ganin Allah ru'yatullah sai da ana ganin Allah ba to ahlus sunna suna musu hujja da faɗar Allah wujuhun yawma izin nazira nazira ila rabbiha nazira wujuhun yau mai nazira wasu fuskokin a wannan ranar masu haske ne ila rabbiha nazira suna masu duba zuwa ga ubangijinsu sai suka ce a ila rabbiha nazira ai muntazira suna jiran suna jiran ubangijinsu ya zo ya musu hisabi ko ya zo musu rahama amma ba suna duba shi a kinafi suna jiransa suna jiran tsammani to sai su kawo irin wannan sai su kawo wannan baitin sai ga shi an ce wujuhun yawma badrin naziratun ila rahmani tantazirul falaha tantazirul falaha ya fassara maka ma'anar nazira suna jiran su samu rabauta sauraka wannan baitin ya fassara ayar sun manta da hadisai da yawa da suka tabbatar da ru'yatullah ranar alkiyama za a ga ubangiji musulmi ne za su ga ubangiji yace ce to wa amsalu zalika min ash-shi'r alladhi qad yuqalu fihi da ire-iren waɗannan waƙoƙin wanda mutum na iya cewa innahu lam yurwa bi isnadin sahihin an ta'ibihi ba a ma ruwaito shi da isnadi sahihi zuwa ga wanda ya faɗi waƙar ba bal kasirun min ahli sana'ati ash-shi'r yukazzibuhu wasu ba da yawa daga cikin ma'abota sanin waƙe suna cewa ƙarya ne shi mutumin da aka dangara ba bai faɗa ba walau ruwi bi isnadin kuma ko da za a shi da isnadi fa min al-ma'lumi anna asanid al-hadith wal athar akthar wa akbar ko da za kawo waƙar da wani isnadi abu ne sananne cewa isnadin da yake na hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai ai sun fi yawa sun kuma fi girma wal ulama biha a'lamu wa asdaqu kuma malamai sun fi sanin waɗannan sun fi gaskata waɗannan wahum a'dadul la yahsihim illa Allah malaman da suke ruwaito hadisai adadi ne wanda ba mai iya ƙididdige sai Allah sai a zo a ɗauki wani isnadi guda ɗaya na wani waka da wata waka da ita da za a rushe waɗancan isnadai na hadisai sahihai da maganin sahabbai ce ina hankali ke nan فإذا لم يجوز تفسير القرآن وتأويله بالألفاظ والمعاني التي هي بين محفوظة منقولة من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عدد شوف إذا لم يجز إذا به على التبع أفسر على القرآن أي تاويل إنسا نعم. لفظوزي لما أنوني التي هي بين محفوظة حكا يشيء أصلي أما يشيء ولا الله التي هي سنن أو كبينة محفوظة منقولة جنة يعني التي هي بينة محفوظة منقولة من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عدد zanto hadisai ne abinan a fasar alkur'ani da lafuzza da ma'anonin da suke bayyanannu tsararru wanda aka nakalto su aka ruwaito su daga liman daga wannan imam zuwa wancan imam daga wannan adadi zuwa wancan adadi idan bai halatta wannan ruwaya da ta zo daga imam a ce misali malik annafi an ibn umar dukkanin su al'umma ne a ce bai halatta yi hujja da ruwayarsu ba ko min adadin ila adadin malamai daban-daban daban-daban sun ruwaito abin ta hanyoyi daban-daban tun kafin bukari da musulun ake ruwayar hadisi sun dauka daga bukari da musulun aka fara hadisi ya ce duk hadisan da bukari zai kawo sai ka samu ayi waɗanda suka gabace shi abdulrazzak a cikin musannaf ko ko ibn abi shayba a cikin musannaf dinsa ko a cikin musnad dinsa ko ishaq ibn rahuya a cikin musnad dinsa ko ko ko abin nan abu abu dawud at-tayalisi a cikin shi ma musnad dinsa ko ibn mani ahmad ibn mani a cikin shi ma musnad dinsa da sauran malamai da suka yi rubuce-rubuce da dama masu yawan gaske kafin mazo bukhari da muslim wani hadisi za su rutu za ka iya koma ka same shi a cikin littafin waɗancan da suka gabata ɗan shi bukari ba zuwa ya wallafa na shi ƙarfi nasir ne dai shi kawai abinda ya yi shi ne ya tato wasu daga ciki ya rubuta a cikin littafin sai ce masa aljanu sahihul musnad al-muhtasar al-muhtasar wato yan tsakura ne na hadisai da ya rubuto da isnadansa amma shi su makaryatan sun ɗauka shi bukarin shi kadai ne yake ruwa da hadisai buhari makaryaci ya ce kaza ya ce kaza kafin bukarin nan littattafai bil asharat in lam sun gabata duk abin da yake cikin bukari na isnadi yanzu littafin muwadda da yawa daga cikin ruwayoyi ta suna cikin bukari littafin muwadda duk hadisin da ya ruwaito daga malik to yana cikin muwaddansa ne ko dai ruwayar abdullahi bin yusuf tunisi ko ruwayar abdullahi bin muslim al-qanabi ko ruwayar ibn qutayba da suna ciki haka nan shi ba muslim in ya rawaito hadisai na imam abin nan suna cikin suna cikin riwayar yahya ibn yahya na saburi ba ba ba ba wancan na mai riwayar muwatsa sabo wanda muka sani shi wannan mutumin na sabo ne saboda ka shi ma daga almajirai imam malik yake jiwo muwaɗar sannan sai ruwaito ta in ka koma usulin littattafan nasu su waɗannan malaman hadisan duk suna ciki za ka ba wai hadisai da suke ɗauka kawai da kasa rubuta ba to shi jahili tsammani yake kawai mutum ne zai kulle kansa a ɗaki kamar yadda shi yake kulle kansa a ɗaki ta ya ta shiri da ƙaryarsa iri ya ɗauka su haka suke yi eh, abu ne duk kewaye kake da malamai ta ko'ina kuma kowa ya sa ma ido kowa ya sa ido ya za ka ce kuma kawai ka zo ka ce ƙarya musulmi duk a ba ido kowa ce ya yadda ya yadda ya yadda saboda kamar da duniya duk ta zama haukata ta kaɗin ki da hankali eh. to shi ne yake cewa afa ya juzu a yurja a fi ma'anin ƙur'ani ila baitin mina shiri a ƙi komawa ga waɗannan da aka ruwaito da kyakkyawan inganci da imam daga imam daga adadi da zuwa adadi sai kuma ya ko sai zanto kuma ya halatta an yurja fi ma'anar qur'ani ila baitin min ash-shi'ri a koma zuwa ga wani baitin waka au kalimatin min al-garibi ko a duba wata kalma ba kuwa a cikin littafin luga a ce da ita za a dauka kawai a fasar al-qur'ani a manta da maganganun waɗannan manyan malamai أحسن أحوالها أن يرويها واحد عدل عن بعض الشعراء yanayin في كان a ce wani mutum guda ɗaya ne يروي توتا Eh, da wani mutum adali guda ɗaya daga wani daga cikin mawaƙa wai za ka na la tafi da ilman fa jami'u ma ya kuma hamilin lokacin zalibatu wa shirin mankula zai da zari ka duna idan kuka ce ayi a akhbaru hadisai la tafi da ilman ba sa fa'idantar da yaki ne kamar da yake faɗa eh, ba tabbas to ai duk abin da kuma kuke kawo na duga eh, da kalmomi baƙi da kuke ɗauko fassarar su daga wani balaraban ƙauye ya shiga gari ya ce kaza to kenan a ce ana cewa kaza eh? kawai abin da suka kawo na tafsirin yakshifu an satin cewa ai an ce kamatul harbu bi da alasak to kaga wani tafsiri ne suka ruwaito a tafsirin kalma suka ruwaito ta daga wani daga cikin larabawa ga abin da suke cewa to ita ma riwaya ce tambaye ita za ta zama da ilman amma shi riwayar hadisi wato la tufidu ilman to da duk mas'ala ɗaya ce muke magana akan ta ni na ka sai na inna nabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da ita ce mun fi da ilman amma kai ka kawo mun kai kuma riwaya ta wani ba kauye ko wani ba larabi ko wani mawaki kai kuma a lokacin kake so in ajiye wa dauta ka sai a to anan kai na kai aka yi zama yufidu ilma kai ma kuma ruwaya ne da kai ba wai zuwa aka yi gaban ka aka faɗa ba wato balaraban ƙauye a gaban kuma ma balaraban ƙauye shi ma mutum ɗaya ne ai shi ma ta yiwu barabara masa ce shi ne yake cewa al-manqulati bi misli zalika dunahu waɗanda su ba amma na kanto su ba kamar yadda aka nakalto wadancan yadda al'umma ta bawa hadisa annabi ina ya kulawa da sa ido ai ba a ba mu wasu waƙoƙi laraba kula da wannan ba ba samu wannan kulawar ba walam na alam annahu qala huwa arabiy ba mu da tabbas cewa wani bakauye ba kauye ba larabi ya faɗa bal yajuzu an kaji ba zai yi wa ƙarya ne fa idza hamalna alaihi kalam Allah to muka dauki littafin Allah maganar Allah muka fassara ta da wannan maganar ta wannan ba kauye faqad qulna ala Allah ma la na'lam mun dangana wa Allah abinda babu da ilimi a kansa wanda kuma an sani لا تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا معلوم بالضرورة وانا ابني سنني بالضرورة واتبع ما في انساء انتكامك للي اكثر والاتفاق من المثبتة والنافية ابني سنني بجوات الدرسك تبت بسيوف الله قوم اسكولي وألا سيوف انساء ان اللغة المستفادة من الشعر ابني سنني بالضرورة wato a ce bin darura sai ana nufin ba sai an tsaya ana neman wata hujja da bibi da sauransu ba daruratar mutum zai yadda da haka cewa a luga al-mustafa da ta mina shi'iri lugar da za a samo ta daga waka wal gharibi ya wal allazi ya ya'lamuhu al ahadu duna ma yustafadu min nadr al sananne da mu da ku da muke jayayya duk mun yarda cewa lugar da za a same ta ta hanyar waƙe ko kuma algharib wata kalma baƙuwa da za a nemi fassararta ta hanyar wasu ɗaiɗaikun mutane ta fuskar tabbata da isnadi da bi da ƙarairar cewa da tantancewa duna ma yustafa domin na kula yanar hadis ba ta kai abin da za a fa'idance shi daga malaman hadisi ba irin yadda suke bin abin daki-daki da dokoki masu tsauri tsauraran dokoki kafin a tantance a yadda cewa abin da ka kawo din haka ba wanda yake wa waka irin wannan sa'ida ko wata kalma ba kuwa ya mata irin wannan sa'ida فإذا لا فإذا لا يفيد العلم بأن العربية to in haka ne shi ma wannan ba baitin makar ko wannan lugar wato wata wannan bakwar kalmar ba ka da yadda zaka ka tabbatar da cewa yaqinan da kiran cewa balarabar ya faɗa tunda ta ma hanyar da aka ruwaito ba ta kai waccan ba ولو علمنا أن العربية قاله لم يكن لم يكن علمنا بمراد العربي منه إلا دون علمنا بمراد الرسول والصحابة والتابعين من ألفانهم كنا من سنشيوا بالعرب يا فنا ilimin mu da muradin shi wannan balaraban da wannan kalmar da ya faɗa fahimtar mu da muradinsa ba za ta kai fahimtar mu da muradin manzan Allah da sabai da tabi'ai daga na farko ba za ta kai ba ba ta kai ba don ai muhimmancin mabaɗi ba yadda muka fahimci yadda muka ɗauki addini da muhimmanci muke tsayawa mu fahimce shi ba zai yi mu ɗauki maganar wani bakauye da ba laraba kauye a cikin daji da wanda muhimmancin ba fa'iza kana haza dunal hadith fi naqli wad dilalati to in ya zanto wannan abin da za a ruwaito daga wannan bakauyen ta fuskar isnadi shi ne annabi ta fuskar isnadinsa bai kai hadisai ba wadda lalaci ta fuskar ma'anarsa bai kai ma'anar lafizan annabi da sahabbansa ba lam yakun hamdu ma'ani alqur'ani alayhi bi aula min hamliha ala ma'ana hadisi wal asar to bai zai taba yiwa ba a ce to a a ko ba akan wannan lafizan ko wannan waƙar ko wannan fassarar ta wannan bakauyen ita ya fi dacewa a koma a kanta ba ta maza Allah ba in dai har haka ne ta fuskar isnadi ta fuskar bilala ba za ta zama daidai da wanda aka rubuto daga sahabbai da tabi'ai ba to ya za a yi bubar ta waɗancan a ce ba da la tufidu ilmar. amma kuma a dawo da mu kan waƙar baitin waƙa na mawaƙi <laughs> to kaga an yi babbar kwanci da an yi ba a yi ba فإذا كان هذا دون الحديث في النقل في النقل دون الحديث وزن رواية بكي حديث والدلالة وزن دلالة تود معنى بكي حديث لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى كأورة معنى القرآن أكم ونميزان ضائج ما شيء في تنتنتا ما شيء في تنتنتا من حملها على معنى الحديث والآثار يلا طورا أكم ما أنا الحديثي ثم لنا صحابي التابعين بل تلك أولى من وجوه كثيرة ما يروى كطورا بعض القرآن أكم مجنون بأكروه ترى كأنك صحابي شيء في تشتت تفسكو كذي بل لا يجوز أن يقال هذا هذا معنى الآية لمجرد إسناد الشئر والغريب ودلالة ذلك كي بيه حلتا ما كوي لن كاسا موتا آكا أوتي وتا معنى الآية كي هكا معنى تتكي سور كوي wani isnadi na waka ko kuma wani wata kalma ta fassara wani ba kauye wa dilalati zalika da ma'anarta kace haka zaka fassara alqur'ani in huma la yufidani ilma bihi kuma ai za ka da tabbacewa wannan abin da yake nunawa kenan a tafsirin فيقول تفسير القرآن بهذه الطريق قولا بهذه الطريق قولا على الله بلا علم كما أنك مثلا القرآن لو أنك ka yi wa Allah maganar da ba ta gaskiya ba to sannan mala ya ce wa izalam lam kun haza ma'luman wa ghayruhu laysa ma'luman idan ya zanto wannan da ku kuke so ku fassara alkur'ani da shi mun tabbatar muku da cewa wannan shi ma ba yaqini ba la yufidu yaqina la yufidu illa dhanna da ku kuke fara Ya ka wannan yasa za a bar za a bar hadisai saboda ka kage kenan yanzu babu abin da za a fasara alqur'ani da shi kenan kun bata namu mun bata naku to babu fasara alqur'ani kenan gaba daya yace la abin eh, wa ghayruhu laysa ma'luman batlat dilalatu alkitabi was sunnah shi kenan babu hadisi babu alqur'ani shi duka mun bata shi wasa kafa al-istidlal bihi shi ba alqur'ani kafa dalili da shi ya fadi ya saraya da yanzu da me za a fassara alkur'anin kun ce ba za a fassara da hadisai ba ba za a fassara da maganar sahabbai da tabi'ai ba saboda ba a da tabbacin sun faɗa to ku kuma naku da kuka kawo za a fassara alkur'anin gara namu sau dubu da naku to nakun ba zai yiwu ba namun ya ƙi karɓuwa ku naku ya karɓu to da namun da naku in aka ce duk an rushe ku rushe namu mun rushe naku to cikin alkur'ani da sunna sun zama ba su da ma'ana shi ke sai a daina bautar Allah ba yadda haka wasu suke so ba wasa kafal istidlalu bihi bihi yana nufin bil qur'an wa fahmu ma'anihi da fahimtar ma'anoninsa duk sai su salaya ya safari shi kenan babu wallahu amarana bi tadabburi gashi kuma Allah ya umarci mu cewa afala tadabburuna qur'an wa aklihi kuma zan fahimta wa la'allakum ta'qilun ku fahimce shi to an ce ka mu fahimce shi kamar yadda annabi ya fahimta ka mu fahimce shi kamar yadda aka ce sahabbai suka fahimta Sawa kaga kaga <laughs> da abubuwa an rikita kenan fa idza lam yakul lana tariqun ila al-ilmi bi ma'anahu idan ya zanto ba mu da wata hanyar da za mu fahimci ma'ana al-qur'ani mu kuma tabbatar da cewa haka yake shi da al-ilmi eh, la min jihati naqli ash-shi'ri wal dalil ba ta hanyar waƙe ba da ko wata kalma ba kuwa da za a ji daga wani bakauye kamar da muka ce wala min jihati naqli al-hadisi wal athari ba kuma ta bangaren ruwayar hadisi da maganganun sahabbai ba tsala da ilmu bi ma'anahu hutu shi kenan babu wani wani tabbaci a ma'anar alkur'ani ko ma mai aka faɗa ba tabbas fala ya shi hul amru bi tadabburi to can da Allah ya ce a fala ya tadabburu alkur'ani bai za wani tadabburi kuma za ne Allah ya ba mu umarnin da ba zai yiwu ba wa za su lafi ƙura'ani wani ya saba alƙura'ani to wanda dai eh, batu bai ƙare ba mm. lokaci ne ya ƙare <laughs> da za ka za mu tsaya nan insha Allah karatu na gaba za mu ci gaba sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh